Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. kasancewar wasu yankunan arewacin najeriya da ma kasar nijar suna fama da yanayin zafi mai gigita hankalin mutane shirin da ya gabata ya mai da hankali a kan irin cututtukan da irin wannan yanayin matsanancin zafi yakan iya gadar wa ɗan adam a yau kuma bakon namu wato ƙwararre kan al'amuran dumamar yanayi kuma babban jami'i a ma'aikatar Tsaftace muhalli a jihar kaduna najeriya dr umar haira'u zai mai da hankali ne akan irin illar da ita wannan cuta ta bugun jini wato heat stroke take yi wa jikin wanda ya kamu da ita daga cikin yanayi wanda shi wanda irin wannan cuta ta kama na heat stroke akwai abubuwa da kan sa duk jiki ya galabaita ya rude ya rikici daga cikin irin waɗannan abubuwa in ba a yi ƙoƙari an magance ba tun a kan lokaci to shi yakan sa fa a samu dameji musamman na wasu ɓangarorin jikin ɗan adam na farko akwai ƙwaƙwalwa akwai huhu akwai zuciya akwai ƙoda akwai kuma waɗannan fatu da ke cikin jikin ɗan adam dan in ba a yi ƙoƙari an maza an shawo kansa ba to tabbas mutum zai shiga wani hali na gagayi. To shin ta wani hanya ne za a magance wannan cuta? Za ki ga mutane na watsa ruwa a kan wai don samun sa'ida wannan ba shi ne hanya mafi sauki wajen magance wannan ba. Mafi akasari abin da ake so mutum ya yi shine a guji karewar ruwa a jiki shine na farko abinda bature ke kira dehydration ana iya magance wannan ta hanyoyi da dama na farko akwai kaman a daina gudanar da atisaye a tsakiyar rana ko aiwatar da aiki a wannan lokacin rana kamar misalin karfe sha biyu zuwa biyar na yamma amma ana iya yi da sassafe ko da marece wannan ya yi daidai sannan kuma ana buƙatar a wannan yanayi na zafi ya rage adadin lokacin da yakan kasance a rana sannan a rika samun hutu musamman in kana da wajen da za ka shiga ka huta kamar inda akwai AC a je a zauna a wuri mai sanyi sannan a rika fesa wa fuska ruwa ana dan shashafa kai mai dan karancin sanyi ba wai mai tsananin sanyi ba saboda kaucewar dumaman jiki idan har ya kasance sai an yi aikin a cikin yanayi na zafi sannan a saka kaya marasa nauyi idan har za a fita waje a cikin wannan yanayi na zafi sannan kuma a samu tafkekiyar malfa idan kana da ita ko da irin na fulanin nan ko irin wannan na kaboyi a sa ta in za a fita saboda kare tsananin zafin rana da za ta zo ta kwankwaɗi tsakiyar kwakwalwa sannan a samu baƙin gilashi a kafa da makamantansu a kasance ko da yaushe a wuri mai sanyi a kwankwada a kyankyama a nannaga a kurɓi sannan a rika yawaita wanka da ruwa mai ɗan lamlam haka a lokacin azumi a kiyayi zama a wuri mai cunkoso musamman wuri wanda da akwai rana a ci abinci mai gina jiki mai kyau sannan kuma a guji cin abinci mai yawan gishiri a guji yawan shan kofi wanda yake dauke da wannan abu da ake kira kafen a kuma nisanci yawan shan lemun zaki na kwalba a wani bangaren kuma farfesa murtala badamasi na jami'ar bayero a kanan najeriya cibiyar harkokin noma da suka shafi kasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi ya yi duba ne a kan batun harkar noma da ke janyo koma bayan samun yabanya yawan noma yana haifar da cewa ƙasa ta gaji ta saki ya kasance kuma yabanya ta fara yin baya-baya a da manoma sukan yi wata dabara idan sun noma wannan guri baɗi sai su batta ta huta sai su koma wani guri su noma ta alabashi bayan shekara ɗaya ko biyu sai su dawo kan wannan sai kuma a sake noma ta idan duk sinadaran da ya kasance ta rasa sun dawo sababin cewar haki ya fito a gurin ya mutu a gurin ya kuma ƙara wa ƙasa gurin ƙwari to amma yanzu da jama'a suka samu population muna magana wajen miliyan 200 da 'yan kai a Najeriya kusan kasan nomar da kika cewar duk inda kika kalla competition ake samu tsakanin ƙasar noma da kuma ƙasar gini ba mu zo mun raja'a da cewar ya ma za mu kalli ita kanta tsara biranen namu ya kasance an fara abin da ake cewa vertical development ba na cewar wannan gida ne a ƙasa kuma benaye ne wajen sama da kamar ashirin ko talatin saboda har yanzu ma ban fuskanci ya za a yi harkar gado a irin waɗannan gine-ginen ba ƙasashe irin su masar da manyan kasashe sun yi nisa irin wannan harkokin to ina ganin in muka ɗauki wannan zai rage competition din da muke samu a ƙasar noma to abin da ke da akwai shine shi wancan regenerative agriculture da na miki magana shi ana ma magana ne yaya za a yi kasance ita karan kanta ƙasar in an tashi noman ba kafce ta ake ba domin a kafce ta ɗin yana ɗaya daga cikin abin da yasa take salancewa ya hakin da yake gurin yana gurin inda aka noma yana nan saboda wancan zai mutu gwamnati koma cikin kasar zaki ga ingancin kasar yana samuwa har ya kasance za a iya noma shi na tsawon lokaci ba tare da ya samu illa ba. Mai sauraro duk duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Da fatar za a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu da ke mana fatar alkhairi